Bismillah. Hindu. Kashi na takwas. A ya isa ga Hindu, cewar hajja da ta samu da ƙyar ta yi furicin. Ta mai da guban dubanta ga Hawwa'u. Mun gode sosai da kika zo kika faɗa abin da ke ranki, in sha Allahu kuma za a kiyaye. Ai mace da mijinta mai iko ce a kan shi da duk wani abu da ya shafe shi, kishi kuma ai halak ne. Don haka ban ga laifin ki ba, Na ma gode miki sosai da kika ankarar da ni abin da kan iya zuwa ya dawo. Hindi ita kaɗai ce gare ni mace, sauran danginta duka maza ne, ina son ta fiye da in faɗa. Lafiyarta da zaman ta lafiya wallahi ya fiye min komai, dama can Hindi ba son Bahari take ba, biyayya ce za ta kai ta ga auren shi. Don haka insha Allahu babansu yana dawowa zan sanar da shi duk yadda muka yi da ke. Ni kaina ba son auren nake yi ba. don dai babu yadda zan yi ne. Hawa ta muskuta kafin ta ci. Shi yasa aka ce ta yaro kyau take ba ta ƙarko. Kin ga ke hajiya kin fahimce ni, amma ita Hindu ba ta fahimce ni ba. Wanda da ita kaɗai na iska a cikin gidan nan, mai yiwa mai uwar watsi, to amma no wahala. Tun da ke kin fahimce ni, Allah ya sa ku gane nufina, ta yadda ba za ba za ku yi kuka da ni ba, idan wani abu ya sami ‘yarku bayan ta aure min miji. In sha Allahu yadda na fahimce ki, shi ma mai gidan zai fahimta. Ta mike tsaye, to na bar ku da alheri, ku yi ta zama cikin alheri matuƙar an kau da kai daga Baharu. To ke ma ki sauka lafiya. Cewar hajjiya da ta raka hawa ta fice daga gidan, tana taku ɗai-ɗai tamkar inuwar maina ko tana ruwar banjo. Hindi ta durkushe a tana kuka. Kuka ko mai cin zuciya. Dama abu ga mai son zuwa birni sai sarki ya yi kiran shi me yake jira. Dama damuwa ta wai zuciyar ta zobe. Sai aka kafa mata wata. Ba maganganun hawa ne suka fi mata da suka fi mata ciwo ba suke damunta. Illa zallar rashin mutuncin ga iyayenta. ba ta damu da hukanta akan baharun ba. Illa yadda take keta idan hajjiya ta dankara mata magana yadda ta ga dama, yadda ta yi mata daɗi. babu ko shakka auren bari ba alheri ba ne ko babu komai matar shi mara imani za ta iya yin komai don hana ruwa gudu hajiya ta soma rarrashinta kar wannan abin ya saka ki kuka hindu ai ba a biya wa irin waɗannan sai a tare a zama ɗaya mutane irin waɗannan ai abin tsoro ne ke dubi yadda take cika baki da a ce ba ce ba to da na yi mata nasihar daina cika baki don gudun zarcewa ko kuma ta furta a daidai da Allah ya kaddaro. Amma dai duk wani mugun abin da zai koma mata in sha Allahu, fata na Allah ya sa babanku ya fahimce ni, kamar ni na sani na yi rikodin duk abubuwan da ta faɗa a wayata. Ki ya haƙuri, komai ya farko zai yi ƙarshe, babu kuma abin da ya fi ƙarfin Ubangiji, don haka kar ki gajiya da neman zaɓin Allah, share hawayenki wata rana sai dai labari. In ba ki fita daga ƙangin nan ba, to shi zai fice ya barki. Hindu take da kanta, na gode hajiya don Allah ki yi mana addu'a. Addu'a ta kullum a cikin ta kike, tashi ki je ki yi sallah. Ta miki, ita ma hajiyar ta tashi. Wannan kenan. Karin sallan magariba ya yi daidai da shigowar mamin wale, gidan yayin nata. Hajiya ta amsa sallamarta. A a a, lale marhabin da mamin yara. yanzu kike tafe da magaribar farko salon ki zo ki same ni ban gama abinci ba ko ta yi murmushi kin kuma sani sarai ba jurar yunwa muke ba idan mutum ya ce daren tuwo zai yi mana to abu ne mai sauƙi mu kawo mishi mai taya shi kula da yayanmu a <laughs> haye nanaye in ji 'yan matan waƙa sai aka gaya miki mudin na wasa ne da har za mu yi saken da za a kawo mana wata wai ita mai taya kula da miji? Ai ko an yi ba za a saya wa tuwo suna ba, tsohuwar zuman nan dai ta zarta sabuwar matsayi da daraja. Uhm, haka dai kika ce, kuma duk kallon mutum sai mun yi mishi kanwa a gwada a gani in ba tsoro ba. Uhm, Kenga, bare in yi sallah tukunna, ba na ruwan alwala. To an gama mai gida. Suka kyalkale da dariya. Hajiya ta bata buta ta shiga tolet ta ɗoro alwala. sai da ta gama sallar suka gaisa kafin shigowar alhaji aliyu suka so mu tattaunawa batun inda hajjiya ta warware wa mamin asalin yadda abin ya faru ita dai hindu jabir take so wanda abin da da jabir din ya yi a matsayin wasa shi ya hasala baban har yake jin bai cancanci ya bashi yar shi ba yawala kuma ya shigo a daidai lokacin da ake tsaka da jamurdar shi kan shi yawalan ba shi ne wanda take so ba kawai dai tana jin ne gwari a walan akan shi wanda aka kawo mata wato alhaji Buhari. ta kwashe komai ta sanar da ita mami ta yi shiru tana tausayin hindu. in ko haka ne me yasa yayi haka me yasa zai yi haka a yanzu aure kana so ina so ma yaya kare bare kuma babu san to da na zo da maganar yawale sai ga shi kin warware min zare da abawa Abu ɗaya ya dace a yi shi ne Baharin ya haƙura da auren Hindin tun da dai bai fi ƙarfin gidan shi ba. furitin matar shi ya nuna ba zaune take ba kuma komai za ta iya yi a kan matar da zai aura. To da aje ga abin da za a zo ana zance da karkace kai ai gara a haƙura a bawa Hindu wanda take so. Kuskure dai sun riga sun yi shi, yawale kuma Allah ya bashi wata. Hajiya ta ce, bari ma ke ji maganganun da ta faɗa kamar na sani na yi rikodin ta laso mata wayar inda ta jiyo komai akan furicin hawa ta ce o ni aminatu haka duniyar nan ta zama mata akan mijinsu imaninsu sharewa suke su nakasta 'ya'yan mutane to mun riga ta mun ce allah bi izinin lahi ta'ala babu abin da zai sami hindu sai alheri mijinta kuma an bar mata ta je ta jika shi ta shanye makira marar tsoron Allah. Hawaye ya kawo mata. ya Amina lamarin auren Hindu bai kwanta mini ba. A kullum sai na yi mayagun mafarkai, amma babansu ya kasa ganewa. Babu yadda yaran nan ba su yi ba, akan ya tsanye daga kan baharin, tunda ba zai ba Jabir ɗin ba to ya ba wa Yawala, amma fir ya ki aminta. Hankalin mamin ya sake tashi, ta ce, Kiya yi haƙuri mai sunan inna, a yi ta addu'a, Allah baya barci. Ni ma zan gwada sa'ata ina fatan a dace. Sai bayan sallar isha'i Alhaji Aliyu ya shigo gidan. Bayan ya kimsa, ta sanar da shi zuwan mamin ya ce ta shigo. Ta kuma sanar da mamin. Ta shigo da sallamarta ya amsa mata fuska a sake. Aminatu, yanzu kike tafe? Aiko ko dai yaya, barka da dawowa. Yauwa, ya gida ya mai gidan har ma yaran kowa lafiya yaya ya lamara to sai godiyar Allah ta yi ɗan jim alamar ta rasa ta inda za ta fara ya dai aminatu akwai damuwa ne e yaya to Allah ya sa zan iya miki maganinta ta ce sosai mako yaya za ka iya Allah dai ya sa ka fahimce ni to bari in ji amina ta soma magana Wato ya yi da yana na zo kan nema wa Yawale wata alfarma ne, saboda ya koma gida a rikici har na yi zaton ko ne ya mutu. Sai da ya koro mini bayani kafin in gane har yana faɗar ba ka son shi ka fi son bare da shi. Alhaji Aliyu ya murmushi ya ce, Dama na san za a yi haka, sai dai bai fahimce ni ba ne. Haka ne kam, bai fahimta ba, sai da na zo mai sunan inna ta warware mini zare da abawa kafin nima na fahimta to sai na gane ba ya wala ne abin tausayi ba hindu ce abin tausayi musamman da na iske matar bahari ta zo ta faɗi maganganu masu wuni sai na ga ba zan yi shiru da bakina ba Ya ka fahimci abu guda furitin matar nan daidai yake da tana iya kashe hindu da hannunta ina son ka duba allah ka kuma sani zai tambaye ka akan kiwon da ya baka Ba nufi na ka fasa ba wa Bahar auren Hindu ba ka ba wa Yawale, a'a, ka ba ta duk wanda ka ga ya dace, amma ba Baharu ba. Domin kuwa Hindu ita kaɗai gare mu, ba mu da wata, barantana mai mata turin jeki ki mutu. Don haka bari in kira maka hajiya ka ji komai daga wayarta, ta miƙe da shirin fita, ki dakatar da ita. Zona Amina, ta koma ta zona tana sauraren shi. Na ji abin da kika ce Amina, na kuma gamsu. sai dai ki sani ba barizan ba auren auren ba matar shi ba idan kuma kuna tsoron abin da ta faɗa ne kun yarda kenan za ta iya abin da Allah bai yi ba to ku bar ma wahalar da kanku ba ta isa ta yi wa hindu komai ba sai abin da Allah ya kaddara zai same ta kuma ma ai ai ba wuri ɗaya za su zauna ba kowace da gidan daban don haka kar ku damu kanku komai daga Allah yake komai daga gare shi kuma mai kyau ne Baka fahimce ni ba yaya. Shi fa kishi wani abu ne wanda baya gushewa, ko da wanda ya haɗa kishin ya gushe. Mata irin matar Baharu wallahi sun share imaninsu, babu abin da ba za su iya yi ba. Ka bari ka ji abin da ta faɗa, me yiwa ka yarda, babu wasa akan harshenta. Ta fita ta kira hajiya, ta kunna mishi rikorin ɗin da ta yi. Ya saurara, har inda ta yi musu sallama ta bar gidan. Ya mika hajiyar waya, duk da haka ba zai hana in ba bara wurin hindu ba ko don kar in zama tsohon banza duk da yadda mamin ta kai da ya mishi bayanin amma bai yarda ya janye ba dama ta ce ki ba jabir auren dama ya turo a nan ne ta kai zagon shi ya kimsa fuska ya ce ko da maza sun kare sai jabir to ba zai ba shi auren hindu ba gara ta mutu babu aure bayan taso ba ta tashi ta yi mishi sallama ta baro gidan wannan kenan Ranar da ya dawo daga Kanada bai kara awa ko ɗaya ba sai da ya zo gare ta. Ta fito suka gaisa ta yi mishi barka da dawowa. Ya shafi dogon gemunsa yana faɗin. Na gode sosai Hindu. Shi yasa nake kara ƙaunar ki a raina. Yanzu ki duba ba mu yi aure ba amma kin san in yi tafiya in dawo ki min sani da zuwa. Abin da ban samu ba ga matata. Ko kallo na ba ta yi ba, wai ita kishi. Haka ake yin kishi dama Hindu. Uhm. ai shi kishi ba yana nufin faɗa ko haya gaga ba a'a yana nufin kyautatawa da yawan mata ba su fahimci kalmar kishi ba abin da suka sani kawai duk matan da ta auri mijina sai na sabauta ta ko sai na kashe ta amma a zahiri kishi shine kyautatawa miji ya kilkile da dariya <laughs> haba ni na san yadda daban kike da sauran mata me yasa mata suka bari kika yi musu zarra kai na gode Allah na gode wa babanmu da ya bani ke hindu ga ki da kyau ga ki da tunani ta karkace kanta idan na roke ka wata alfarma za ka yi mini ita ya ce mai zai hana hindu ai ko tare na ce zan iya baki ita ba ma rai ba ce ina son ka haƙura da aure na ya dube ta da sauri kuma cikin yanayin firgici ya ce me yasa ka kike son in janye daga auren ki hindu saboda matarka ta zo ta ciwo iyayena mutunci saboda kawai sun baka aure na ran shi ya ɓaci matuƙa hawa ta zo har na gidan naku hindu eh ta zo har tana faɗin wai in har ban janye daga aurenka ba to za ta nakasta rayuwata to a gaskiya hankalin mahaifiyata ya tashi har ta soma dana sanin shigowar ka rayuwata shine na ga dacewar in alfarmar ka haƙura da aure na, ko don na tsira da rayuwata da lafiyata ran shi ya ɓaci matuka har idan shi ya kaɗa ya mike tare da miƙa mata ledar da isuwar ita wadda take shaƙe da tsarabar kanada ga ki, zan dawo gobe A'a bar shi na gode. Ke maza ki bata mu na Hindu? Ko ɗaya, abu ɗaya zai sa in karɓi ledan nan shi ne ka furta ka janye daga aure na. Ya tire mata ledar a ƙasa. Ba zan iya miki wannan alfarmar ba, ki bar maganar. Bai bi ta kanta ba ya fice daga gidan. Ya ja motar shi ya iso gida ya iske Hauwa wadda take mishi kallon uku saura kwata. Ke, me ki kake gidan su Hindu? Na je in yi musu gargadi da zan kunne. ina fatan ta nemi ka bar maganar aurenta ne ka kuma bari ran saɓace ya ce an faɗa miki san wasa nake wa hindu to son hindu daban yake da kowace mace da na taɓa so ta dube shi a zabure har da ni a cikin waɗanda hindun ta zarce a wurinka ke ce ta ƙarshe ma a ciki saboda tsabar ki? ko matan da ke waje waɗanda muke mu'amala da su ai sun fi min biyayya da ladabi ta yi wani banza murmushi bahari kenan wallahi kama kara kai zan ma iya cewa a ƙasa ka taho babu ko takalma abin da na fi so a yanzu shine in ji shin ka haƙura da auren koko kana nan akan bakanka ya ce oh dama saboda in fasa kika je kika yi musu wannan haukan to ban fasa ba ba kuma zan fasa ba don haka ki je gidanku na suke ki saki ɗaya ai sai ina tare da ke zaki naka sai yar mutane ko to tattara kanki ki koma gida kuma ban ce ki tafi min da yaro ko ɗaya ba ta kalkale da dariya kafin ta dube shi ta ce kana nufin dan ka sake ni zan bar gidanka ai ko ba ni da yara to sai na yi zaman idda bare kuma ina da yara wanda ba saki ɗaya ko saki uku ba kowanne ka yi mini ba zan matsa ko nan da can ba saboda ‘ya'yana zaman ‘ya'yana zan yi. In ma ba a gidanka ba, to dolenka ka bani gida, ka kuma ɗauki hidimata da ɗawainiyata da ni da yarana. Don haka babu inda zan je, ka kuma yi auren mu gani. Ya dube ta, za ku ki gani ganin idanki. Ya miƙe bar gidan, ya bar ta tana ƙyalƙyala mishi dariya. Wannan kenan. Kwana biyu da yin haka, aka waye gari alhaji baharu ya kasa koda tashi zaune wata irin cuta ta same shi mai kama da ciwon hauka hawa kulin mazarin ta yi murmushi ta dube shi a sheke hehehe waya faɗa maka bar na gabas take ai kar ma ku yi zaton jinni ne ai kai da yin aure sai dai ko bayan raina kai ko na mutum wallahi sai dai ka ta rungumar hotona ta tara shi zaune tana bashi shi ti rabi na shiga ta bakin shi rabi na zirarewa saboda bakin shi ya jirge tana gama ba shi ta kwantar da shi ta fesa wanka ta fice daga gidan kai tsaye ta nufi gidan su hindu cikin sa'a ta iske alhaji ali mahaifin hindu dama wanda karin wannan tafiyar tashi ce don ta zo da nufin ko da bayanin zata za ta zo na ta jira shi sai dai sa'a yana nan hajjiya ta amsa sallamarta suka gaisa mai gidan ko yana nan ta tambaya hajiya ta amsa mata da yana nan to a sanar da shi zuwa na hajiya ta shiga falon shi suka fito tare sannan alhaji ta ce da shi ya amsa da yawa sannu na san baka san ni ba amma hajiya ta gane ni suna na hawa kulu matar alhaji baharu to to to na ji dai ina ce da lafiya eto eh lafiya ba lafiya ba Kwanaki na zo akan maganar ku janye auren Hindu da Baharu, amma ban ga wani sauyi ba. Don haka ne na sake dawowa, wanda nake fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Na faɗa na sake faɗa, kuskure ɗaya kuli take iya jurewa, banda kuskure ɗaya tak shi ne auren mijinta. Matuƙar dai kuna son lafiyar 'yarku da zamanta lafiya, to sai in ce ku haƙura da aura mata Baharu. A takaice ma a yanzu, Bahar yana tsakanin mutuwa da rayuwa saboda ciwon da ya yi mishi rufat ɗaya. Yana nan rai kwankwai mutu kwankwai. Ba kuma komai ya zama mishi haka ba, face auren da ya nace sai ya yi. Wanda idan a yanzu ya furta ya janye maganar auren, to zai dawo lafiyar shi ƙalau. Don haka ne ya sa na sake dawowa, ba don na rasa yadda zan yi ba, ba don tsoro ba, a'a. ina dai hango muku abin da ku ba ku hango ba wanda ba ku hango wa kanku ba wanda matuƙar ba ku janye ba to babu shakka ‘yarku za ta kuma gurbin da bahari yake a yanzu haka wato cuta na yi zuwa biyu gidan nan ba zan sake na uku ba alheri ke kawo ni ina kuma auna muku ku yi ta zama a cikin alheri matuƙar dai ba watsar da magana ta aka yi ba alhaji aliyu ya dube ta wanda a zahiri bacin da ta zama bace ba abokiyar bayar da maganarsa ba to da ta gane ta taɓo abin da ya fi ƙarfinta ya sake dubanta a karo na biyu yanzu ina baharin yake yana gida rai a hannun Allah ta faɗa tana taɓa baki to ki je gida insha Allah zan zo gobe ta miƙe tare da ta bisa kafaɗa ta saba jakarta to sai in ce ku tabbata a cikin alheri matukar an yi min yadda nake muradi ta fita ta bar su da baki a saki hajiya ba ta ce mishi komai ba saboda an ce gani ya kori ji ga alama kuma jikinsa ya yi sanyi hinda ta shigo inda hajiyar ta sanar da ita yadda aka yi hajiya me yasa biki aika an kira ni ba hindu me za ki yi idan kin zo na rantse da allah da sai na koya mata hankali saboda an ba wa mijinta kyautar aure na shine za ta dinga zuwa tana ci muku mutunci ina kyale ta a'a a yanzu tunda ta faɗa mishi haka sai ya san matakin da zai ɗauka ke dai ki yi mata addu'ar Allah ya shirye ta ke kuma Allah ya miki zaben alheri washe gari Alhaji Aliyu Sabo ya iso gidan Alhaji Baharu inda ya iske shi a cikin mugun yanayi mawuyacin hali ya tosaya mishi matuka Alhaji ka ga yadda na zamo don Allah ka taimake ni rabu da ciwon nan to Baharu zan taimake ka insha allahu amma ina so ka janye daga auren hindu saboda abubuwa masu yawa to masu sauraro a nan za mu dakata a kashi na takwas sai ku biyo mu a kashi na tara domin jin yadda ta kaya kar je ku manta da yin subscribing sannan ku taba kararrawar sanarwa